Ƙasar Saudi Arabia ta fito da sabon tsari da ke cewa dole ne a ba duk wani maniyaci biza kwanaki 60 kafin ranar Arafa, wanda ya bambanta da yadda ake yi a shekarun baya. babban sakataren hukumar alhazai ta ƙasa dr abdullahi rabi'u kwantagora ya ce dole ne hukumar alhazai ta haɗa gwiwa da hukumomin alhazan jihohi wajen wayar da kan maniyata kan sabbin tsare-tsaren da ƙasar saudiya ta fito da su hukumar saudi arabia ta fito da jadawali wanda ke wannan jadawalin bai ba da dama ba bai ba da sake ba yayin da ake yi a da ma'ana za a samu biza kusan kwana biyan ma ko kwana hudu ko kwana goma kafin a rufe za su fara wannan bizan daga ɗaya ga watan maris su kare shi 29 ga watan afirka in mun duba sai mun ga watanni biyu ne kawai kafin arafa wanda ke sabanin abin da ake yi a da saboda haka babu lokaci saboda haka mun ittifaki za mu shiga tare da su mu fita mu iske gwamnati ne a shugabannin al'umma ne a limamai ne kawai na jama'a na juma'a wanda sun fi kusa da mutane domin a yi kuwa a sanar da mutane saboda mun fahimci cewa in kana da bayanin abu idan mutane suna da labarin abu suna da masaniya a kansa ya kan taimaka masu shi ma sakataren hukumar zaben jihar nasarawa idris ahmed almakura ya tabbatar cewa akwai aiki a gabansu amma za su yi ƙoƙari wajen haɗa gwiwa da ƙwararru da masana wajen neman taimako. Yanzu dai muna da alazai kuma insha Allah kamar na an sani muna musu bita kuma kamar na sakatare ya faɗa na commission cewa yanzu za mu haɗa karfe da karfe mu ga cewa mun fita mu yi magana da su limamu mu ga cewa ya za a yi ma mutane bita a faɗa musu cewa kamar tsarin da aka sani a baya a yanzu ya canza. Insha Allah muna ganin cewa neman da Allah mu haɗa karfe da karfe da mu samu mu cima nasara insha Allah. Haka zalika Abubakar Salihu na hukumar alhazai na jihar Adamawa ya yi tsokaci cewa ba abin mamaki bane cewa yanzu muna Oktoba kuma mutane kaɗan suka biya in aka ɗaga kafa kaɗan nan da zuwa ƙarshen Disamba za ki ga mutane sun yi tururuwa suna zuwa ai ko bara da aka, aka sa kuɗin aikin hajji wajen miliyon uku ai mun bar mutane da yawa a ƙasa wayanda sun biya 3 miliyon din ma ba su da kujeru so ni ban taɓa kan haka don ai ba ma dubu casa'in da biyar aka ba Najeriya. Dubu casa'in da biyar din duka an cike har mun bar wasu a ƙasa a Najeriya ni a Adamawa ina da wasu wayanda sun bar kuɗaɗensu e, ba su samu kujeru ba ne domin kujerun sun ƙare. Kuma bana ma in ka ɗauki lokaci za ki tara cewa nan da December ending January first week mutane da yawa sun riga sun sai da abincinsu sun dawo gida una sun sai da shanunsu da suka yi fatinin a cikin daji saboda haka za su iya su biya. Abin jira a gani shine irin ƙoƙarin da hukumar alhazai da ma na jihohin za su yi wajen ganin an kai alhazan Najeriya dubu casa'in da biyar duk da wannan tsarin ba da visa da ƙasar Saudi Arabia ta fito da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.